zuwa Niger TV 24 masu bibiyan mu fata da DJM Sani Desan ke yi muku fatan alheri futa lahiya. Yau ga asarar tsohuwa wagga babban tsohuwa mu dai ta sha mu kai wallahi wallahi sakar tsohuwa ce wagga. kana ga duka duniyar ma mu sai a hankali wallahi ga yanan ta kawo min matsaloli ire-iren kashe-kashe kilinafiyar a sace mutum a ce sai an biya kuɗi ga irin ga yanayin ƙasa ma yanzu komi ya yi tak kuɗin ma sai a hankali ba ta yadda za a yi su shigo wagga tsohuwa wagga ɗebe bacewa Allah ɗebe mutanen albarka ta hana mu komi ta hana mu shaƙat cikin rayuwa kai ina umarni wagga sakarar tsohuwa Allah ɗebe mutanen albarka mu dai ba mu san ko ya za mu ce mata ba amma alaikum sai abokina lafiya sai zage zage kake a ba garin ba dole ba yi zage zage ba me ma wagga sakarar tsohuwa ce mu ta ta ta sha mu kai wallahi wata tsohuwa ce haba kai yanzu ne ba ka santa ba ya za ha tana nan tana ta yawo unguwa unguwa gari gari duniya duniya a ina ga ko bata biyo unguwa mu bane a ta biyo na Ya har kai ta sha ba da Allah ne ba ku kun san gaskiya kuma sai ku dora boyanta to ta za a san ta ba ta za a ka san wagga tsohuwa ta kawo mu abubuwa da yawa da yawa irin rashin samun kuɗi rashin kwanciyar hankali rashin sai yi mama aiki ita tsohuwa da kanta ita tsohuwa gwada mai tunin ta kashi ta kana ya kashe ta ina ya kashe ta kai kana ya kashe ta ina ya kashe ta to gata ne ne kana ya kashe ta. a wannan tsoho abu gudu ce kaga wannan wannan ita ce shege nan da kake ita ce yanzu na yanzu ne garan sai da mai wata ubangiji Allah kawo mun da mul banta Allah ya amin sun mu amin da yake ba cikin ta bane da an zaba kai wallahi alhamdulillah mu mu alhamdulillah ubangiji Allah kawo mun da mul banta Allah lahiya kuma ka san abin zo eh. shugaban kasar gada za a zabi na demilor banta ko eh. to ubangiji Allah ka zaba mana na gari amin amin wallahi Allah ka sa ba irin wanda suka wuce ne na baya amin amin insha Allah Allah ka taimake mu kuma amin amin Allah sa za mu dace amin ga sabon labari Turo shiru kwana biyu kuma bace ba labarin ku. Kada ku shakatawa ne. Wallahi shakatawa ne. Ka san bakin ba. Kwana biyu muna burin kwana muna kallo shiru ba labari. Wai ya dake ne. Muna nan muna gyara mu. Wallahi muna nan muna gyara mu. Akwai sabuwar channel ma da muka bude. Kwanan nan aiki ne muke. Aiki ya mana yawa saboda sabuwar shekara. Muna samun akwai fina-finai da mun kai kaga akwai labarin mai tafiya akwai labarin aisha akwai barkwanci kala-kala kai sabuwar tashar da za mu Nijar TV nan Kat insha Allah za ku sha kallo. Gaskiya mu wajen hajojin mu mu zakatan mu wala. Eh, kan mu zaba ce. Zai burge mu. Yoni tina ce mu abokai na. Mun ka sabi na mun ka muku sabi. Yoni ce nake ce mu abokai na mu da ja mu labari babu shuru shuru. Ainihin na zo na tahiyya na zo na same ku. Muna nan muna gyara muku. Muna nan muna gyara muku aiki da aikin da kuke sabuwar shekara ita kama insha Allah kai dai wannan channel da ya gaya maka Niger Niger TV Bantikat <laughs> to ku ji kan wani abokan arziki ku nemi mu a Niger TV Bantikat kuma mu subscribe kuma mu like za ku tafi a kowane lokaci